وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل wa ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada mu ga Allah madaukakin sarki da kawo mu wannan ranar ta inda muke ci gaba da karatun littafin mu mai albarka mu wa tsau imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabera idi sokoto idan ana biye da mu muna cikin kitabul idaini kitabul idaini shine kitabi na goma a cikin mu rike babe guda uku yau za mu tashi kan babe na hudu babu ma a fi takbiri wal qira'ati fi salati al idaini yau muna 22 24 ga watan 12 shekara ta 2013 miladiya wanda ya zo dai da 20 nake jiko ga watan safar 21 ga watan safar shekara ta 1435 alhijiri babu ma jaa fi takbiri wal qira'ati fi salati al-eidain abin da yazo game da kabbarori kabbarorin da kaji ana yi idan an kai kabbara harama na sallatu na idil fitri ko idil adha shin kirkirin su akai koko dai sunna ta tabbatatta ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya tabbata na abin da aka karantawa falala ta zo ga wasu surori da aka ambata ko ko a'a malam yace haddathani yahya an malik an zamrat ibn sa'id al-mazini عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر وانا حديثي كما يدمو هغاني سندين صحيحنا قرأ دغسكي دغدي إمام مالك رحمه الله تعالى daga damratu ibnu sa'idin al-ansari al-madani al-mazini bai kawo al-ansari ba amma ya da ya ce al-mazini amma al-ansari al-madani thiqa ne yana cikin dabaqatul rabi'a an ubaidillah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud daya daga cikin fuqaha us-sab'a na madina shi ma thiqatun sabtun faqihun min ad-dabaqati thalitha akhraj lahu sab'a duk mutum bakwai sun fitar da hadisin sa anna umar ibn al-khattab yace haƙiƙa umar ibn nan akwai inqidai saboda ubaidillah ibn abdullah ibn utuba lokacin umar radiyallahu an ba haife shi ba bayyana amma hadisi mausulun na saboda mi saboda bari mu iya tun magana anna umar ibn hakika sarkin musulmi Umar ibn Khattabi sa'ala Aba Waqidin ya tambayi Abu Waqid wanda babban sahabi na na manzo sallallahu abin ka da ban shawa duk da dai Umar ibn Khattabi ya girmi Abu Waqid ga musulunta ya fi shi kusanci da manzo sallallahu sannan kuma hasali ma shi annabiyu ga falala duk cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa anna sahabati Abu Bakar thumma Umar amma dai kaga yau yana neman ilimi ga wani wanda ya fiya ko ko ko ya wato kenan ashe dalabul dalabul fadil min al mafdul kenan mutun na karatu ga almajiri ne mutun na karatu ga ɗanai har ga jika ne ko ba haka ba to gashi yanzu Umar bin Khattabi radiyallahu anhu ya tambayi Abu Waqid al-Laythi malamai sun ce shin wannan tambayar ta bai sani bane ko kuma ta ya sani son yake ya sanar da wasu kamar ka tambayi wani abu gaba ga wasu don su su jiya duk yana ya ɗauka hakan ko kuma a'a shi yana da wani ilimi son yake ya samu ƙari tun da dai mun sallah sallan ba salatul idil fitr idil hada ba guda ɗaya ba to kila ciki akwai wanda Umar ya halarta ko ko akwai wanda ko da ya zo an yi an gama ko kuma akwai dai wani abu da ya faru kila wasu abubuwa ko yana son ya samu ko akwai wani dan canji mun fahimci wannan to da mun kace ubaidillahi ibnu abdullahi ibnu utba ibn mas'ud bai riski umar bin khattab ba to amma shi ya riski a wanda an an kawa tambaya ya riski abuwa kidan laifi kila fahimta kuma hadisi ya tabbata a wata ruwaya daga shi Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud din nan yace haddathani Abu Waqid al-Laythi annahu akhbara Umar ibn al-Khattab kaga shi ya ashe Abu Waqid al-Laythi ya bashi labari amma yau da zai ba mu labari sai dauko kuma tushen magana sanadiyar da Abu Waqid al-Laythi ya ba Umar labari Umar din yayi tambaya kila mun fahimta eh saboda haka kaga ashe mausulun duk da dai waccan hanyar da an ka zo ta haka mun kama mausulun kenan hadisin waqid al yace ma kana ya eh, eh, in umar ya tambayi abu abu waqid al-laythi yace ma kana ya qara'u bihi rasulullah ni manzo sallallahu alaihi yake karantawa fil abu fil abuha ga sallar idin sallar layya idin babbar sallah wanda bahaushe ka cewa me yake karantawa a waɗannan rakawoyi guda biyu wal fitri da idin karamar sallah me yake karantawa fa qala kana yaqra'u sai abu waqidin al-laythiyati ya kasance yana karatun biqaf wal qur'an al-majid ga raka'a guda waqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamaru ga raka'a ta biyu haka yake kuma nan bai bambanta muna ba ko alha ko fi'il kenan duka yana ai karanta su wannan alhamdulillah kaga an samu dan ambaton wasu surori ko in mun kaji wasu hadisai kuma ambatu wasu surori wanda ba waɗannan ba kai mun kaji ba sai malamai sun kace ni abun kai alal ikhtiyari an baka zaɓi duk wanda ka karanta shi kenan ko saboda haka daga qur'an daga bakara har da rabbin nasi bayan da ka gama fatiha duk wanda ka dauka karanta shikenan masha Allah ba matsala amma ne akan huskat falala an ambaci kaf an ambaci katarbatar sa'a a huskat falala to alhamdulillah ashe duk da ashe salat da muka sun wuce akwai wani fikir za mu gano ya abu waqidil laysi ya gane ana karanta ya qitarabatis sa'a da qaf ya ya gane karatu an kai bai ko tunda bai ci an faɗa mai haka an kai ba cewa ɗaya haka annabi kai ko ashe salat al adha da al fitr bai na karatu haka an fahimta ke bai na karatu haka to alhamdulillah hadisi ingantacce to sai magana kabbarori akwai hadisai kamar da ambata sun ka zo ga falalahu wasurori da yawa amma dai malam bai kamu da su ba la'alla ba sadu da shi wancan lokacin amma dai muka diba su bukhari da muslim da sauran sunan muna samun wasu hadisi da dama wata sura kaza sura kaza halata al-insan akwai sabbi isma rabbika ala ga raka farko sannan ga raka ta biyu ko halata al-insan in eh, halata ka hadisi ghashi da dai sauran su wannan duk ba na abuna ba min babu tanawwu fil ibada in kai wancan kai wancan kai wancan wata rana kai wancan wata rana ba wata matsala game da wannan وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبعة كبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمسة كبيرات قبل القراءة قال مالك وهو الأمر عندنا حديث لقى مالك لقى نافع لقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ياتي شهدت الأضحى والفعرة na halarci karamar idin karamar صلى da صلى مع أبي هريرة abi تارد أبو هريرة رضي الله عنه ma'ana abu hura shi ne liman saboda shi ne amiru lokacin nan mun san abu hura ya rike gwamna a madina ko ya rike gwamna a madina kuma an tura shi a kufa ko basara ɗaya daga cikin su in ban manta ba to ya kasance idan an ka tuna shugaba yana gwamna a gari shi ka ba da sallah kamun lokacin abubuwa su rinca ɗaya su yawa ga shugaba ya kasance ya rarraba ayyukan ya naɗa alƙali ya naɗa liman ya naɗa kaza ya naɗa kaza ya naɗa kaza to na halarci sallah wadda abu hurairah shi ya jagorancin ta عيد الفطر عيد الاضحى فكبر في الركعات الاولى نجي ركعه فرقو يي كبر سبعه تكبيرات كبر بكوي قبل القراءه كما يفار قراءه سنو في الاخيره غركا تبيو اتما خمسه تكبيرات كبر بير وفي الاخيره هكا نوتشي وفي الاخيره هو في الاخره اي جزء اين ادي الى دير واي اياك دي اجوده تتبتا اما ان الاخيره ده اخره اكثر يسنا wakiltar juna na'am wa fil akhirati khamsa takbiratin garka'a ta biyu sai kabbara nawa kabbara biyar shi ma qabla al qira'ati kamu ya fara karatun fatiha wannan haka abu hurara yi kuma haka imam malik ya gizo da shi amma abin bai da mushkila haka manzo sallar sallar ka yi. illa dai bai ɗauka ka daga manzo sallar alaihi muna da hanyoyi da dama sun tabbata ko guda bakwai ko guda bakwai kamun karatu guda shidda guda biyar kamun karatu ga raka a farko da ta biyu ko ba haka ba nan hatta da abdullahi bin umar babban sahabi haka yace abu hurairah kai ko ba haka ba duka sun tabbatar ke nawan ga amalu sahaba ne wanda yake sun gadai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan ina ji wannan babu da wata dogon matsala da an san haka illa da dan tambihi game da nan in muka karanta hadisi na gaba sai mu dan yi ga wata qadiya qala maliku imam malik ce wa huwa al-amru indana haka al-amru yake duk madina haka akai ina jin kuma hannun gare mu ko duk haka akai ko ko akwai wata matsala to alhamdulillah kala maliku shin yanzu kaje kaje masallacin idi ko da ka zo kana shiga hakuri idi kana sauri ka buga gamban mota ka shigo ka samu sai ka ji an sallami ana rama idi kana idi kai dai kana cikin hilin masallaci an ce assalamu alaikum ko a wasu mazhabobi baka idi kai dai saboda sun ce daga cikin sharɗan iri sharɗan iri sharɗan juma'a na kamar da baka juma'a kai dai ko baka iri kai dai ai idan ka zo ka samu an sallame juma'a inda ba na masallaci za ka je ba irin da gare mu muna masallaci da yawa ai na jin baka iya bari kai juma'a ka kai dai ko kai raka biyu ka sallame ko ana yi to a idi fa to iri na fatwa imam malik ta saba wata wasu mazhabobi mu saurara mu jiya abinka daban shawa ko da ban mamaki wannan fatawa da mu wada take amma sauran kutubul fiqhiyya na, malikiya malikiyya ba su kawo wannan fatawa ba ko kuma in ce ba su goyon bayan sosai ba su ambace ta cikin mashuri ba gashi nan qala Fira julin! rajulin da nasa Kadin sarafu min as-salati yawm al-eid innahu la yara alayhi salatan fil musalla wala fi baytihi wa innahu in salla fil musalla aw fi baytihi lam ara bi dhalika ba'asan kabiru ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة wannan fatawa ce ta Imam Malik na cewa in dai ka zo ka iske an taso daga sallar Idi to shi shikenan ka dangana ka roki Allah gafara kuma ka dai bakin ciki game da hasara da kai amma baka yin Idi kai kaɗai, ko azha ko fidu in ko hakkai yace to ban ga abin zan ce ma akwai matsala tunda babu nassin da ya hana ka ko ba haka ba ilimi kenan sai imam malik ba su magana babu dalili ko ba haka ba a ce kawai an hana ko ayi baka da dalili in dai bai da dalili to bai da abin da kake ce ma bai san wani abu da ya zo game da haka nan ba kala malikum fi rajulin ga mutumin da wajadan nasa ya iske mutane kadin sarafu min as-salati yawm al-eid yana zuwa ilimi sun kai assalamu alaikum sun gama sai ce innahu hula yara shi ma malik innahu hula yara alaihi salatan shi bai ganin yayi wata sallah fil musalla anan masallacin haƙo idin ba bukata yayi sallah wala fi waiti in ma kuma gida bai cewa bari yayi idi a gida ne babu wannan ya riga da ya hasara wannan wa innahu in salla fil musalla to amma in ma ta dauro da gangan yace shi sai yayi tashi yayi ta a masallacin anan haƙo idi au fi baiti ko ku yi a gida ne to lam ara bi zalika ba asai man ga layin ba man ga abin da zai ce ba a yi ba kila an fahimta to in ma zai shi kadai dai wa yukabbiru sab'an fil ula qabla al-qira'ati wa khamsan fi thaniyati qabla al-qira'ati wanda zai za a ta haka zai ta kaga idi kenan ko ba haka ba to wannan a mazhabin malikiya sun hidda haka din fatuwar take cewa bai ramawa kila an fahimta to in ya rama sai aka ce kuriha haka ce fi khilafun haka ce taraddudun da duk irin waɗannan abubuwa amma imam malik ya ce lam fihi basa dole dai sauran mazahibu sun ce ba saboda saboda rashin nassi wanda aka samu ko ɗaya guda ko cikin tabi'ina da wanda ya tabbaka haka nan an ka zo aka kare sallah ba a yi ba to shi yasa ba a cewa ana yi kila an fahimci wannan Allahumma in ka ji ana yi to sai in ka samu dalili ba ce babu ba amma dai kila bai zo hannu ba mun fahimci wannan to alhamdulillah abu na gaba ba kamun mu shiga babi na gaba wajen kabbarori na idi sukan samu haka nan da kabbarori na janaza shin mi hukuncin daga hannuwa wajen kabbarori idi kabbarorin jana'iza malamai sun ambata cewa ba daga hannuwa sai ga ta farko da kabbara farko za daga hannuwa in ka daga hannuwa ka Allahu akbar ga idi ne ka magana ko to sai ka rike hannuwanka sauran kabbarorin shidda duk su babu daga hannu haka ma in ta biyu ka taso da kabbara ka daga hannu sauran da suka rage sai ka yi su babu daga hannu haka nan ga jana'iza in ka zo ka kabbarta ka yi fatiha ko da sauran salati da sauran addu'in da za a yi kabbarin da aka in ka ce za ka yi kabbara ka yi kabbar mun san jana'iza ko su ma ga ta farko in ka daga hannu sauran da sun ka rage ba daga hannu tambayi na nika so in kenan babu tarki salati qabla al-eidaini wa ba'dahuma ba a fila a haƙun idi kuma kamun a yi idi din ko bayan an idi da zuwa zama iyakai ba a nafila shi na tarkus salati ba a sallah ma'ana nafila qabla al-eidain kamu ay idi wa ba'dahuma ko ba an yi su amma anan masallacin a fahimta anan masallacin ko anan hakun idi haddathani yahya an malikin. an nafi' anna abdullah ibn umara lam yakun yusalli yawm al-fitr qabla salati wala ba'daha Abdullahi bin Umar ya bai kasance yana nafila kamun ya tsiri ba kuma bai kasance yana nafila bayan tsire ba a nan masallacin an fahimta sosai wa haddathani an malikin annahu balagahu anna sa'id ibn al-musayyib kana yaghdu ila al-musalla sa'id ibn al-musayyib yana daka sammako zuwa masallaci hakun idi ba da an yi sallar sufa da ya sallar subahin da ya yi sallar subahin da ne ka tafi zarce ko ku ya dawo kila gida ya kankauta wanka ya fita sallah qabla tulu shamsi tun rana ba ta hito bai kabarin gida tun rana ba ta hito ba kaga ashe samakon sallah akai ga karin fassara ga wancan babin ga za mu shiga na shida zai fassara muna babu rukhsati fi salati qabla al-idaini wa ba'dahuma ya halatta ayi nafila kamun ayi idi ko bayan idi amma a yana a gida kamun ka hito ba a hakon idi ba a kula kada ka ni yahya an malikin an abdurrahman ibn alqasim anna abahu kana yusalli a sauran kana yusalli qabla an yagadwa ila almusalla arba'a rak'ati hadisi ya tabbata ko wannan ya tabbata daga malik daga abdurrahman ibn alqasim kasim wannan dan dan muhammad muhammad dan abubakar as-siddiq radiyallahu anhu mun kun gano shi ai muhammad ibn abubakar as-siddiq wannan da asma'u bintu umays ta haifa radiyallahu anha lokacin da suna hanyar su ta zuwa haji ko hajjatul wada'i to shi muhammad din shi yahi al-qasim ibn muhammad to shi ko al-qasim ibn muhammad shi ya hayi abdurrahman ibn al-qasim Abdulrahman bin Qasim din shine malami Imam Malik a wannan hadisi wa huwa min tabaqati sadisa shi abdulrahman din an fahimta Ibn Uyayna na cewa abdulrahman bin Qasim afdalu ahli zamanihi shi abdulrahman bin Qasim a tsaratai tsara tai a tabaqar su afdalu ahli zamanihi afdaliya an gane ai afdaliya kila na ya dara su ilimi ko ya dara su ibada ya kere musu da wani abu ne to shi yana ba da labari ce anna abahu babani alqasim dan wa dan muhammad ibn abi bakar radiyallahu anhu kana yusalli qabla an yaghduwa yana sallar nafila a gida kamun ya hita qabla an yaghduwa kamun ya yi samako zuwa masallaci tun gida yana nafila arba'a raka'at rak'o'i guda hudu wannan kenan kaga kenan yana nafil kamun ya bar gida amma sai rana ta fito ko bayan fitowar saboda hadisi da muka samu ba a nafila ba da salatu subhi ko hatta ta tsalu shamsu sai mai mai husnul zanni cewa ya san da wannan kadiyar saboda haka tsayawa kai sai rana ta fito yayi nafilar da ya saba yi sannan ya wuce masallaci kuma ya halatta وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة filmasjidi masjidi fil masjidi daga malik daga hisham ibn urwa daga babansa shi urwat ibn zubairi annahu radiyallahu an ko rahimahullahu ta'ala annahu kana yusalli yawm al-fitri yana salla ga karamar salla yana nafila ran karamar salla qabla salati kamu ayi salla amma fil masjid masallaci ka biya yata kamun ya tafi haƙon idi ba fil musalla ba fil masjidi a fahimta in muna nuna haƙon idi fil musalla aka cewa Ya na nuna masallacin da aka samu salatu khamsi fil masjidi saboda haka da wannan babi na baya da wancan akwai bugawa ba bugawa inda dukkan ja ambata ar-rukhsa na fi salati qabla al-idain wa ba'dahuma ya halatta kai su kamun ka fita ko ku in ka dawo kai na fifilinka a gida ya halatta amma inda ka ji an ce ba a yi can haƙon idi in ka je to ba a nafila kamun idi ko ba a nafila bayan idi a nafil musalla kadiyar ta warware sora abu guda aka ce sa'idin Musa ya kasance yana daka sammako qabla tulu'i shamsi ko babu guduwil imami yawmal idi wa intizaru yaushe ya kamata ka fita sannan yaushe ya kamata ka baro musalla haƙon idi a guduwil imami yawmal idi ko sannan mi wanti zarul khutba malik yace haddathani haya an haddathani haya qala malikun madat sunnatu allati la ikhtilafa indana allati la ikhtilafa fiha indana fi waqti al-fitr wal adha anna al-imama yakhruju min manzilihi qadara ma yablughu musallahu wa qad halat wa qad halat as-salatu malik yace madatu sunnatu sunna haka ta shuɗe haka akai haka muka gada tun daga manzo sallallahu alaihi wasallam har sahabbai ne har tabi'ina haka akai sunna ta riga ta shuɗe kuma sunnar da allati la ikhtilafa fiha inda sunnar da ba mu samu sabani a cike ba fi waqatil fitri a lokacin salat idil fitri wal abha da idil abha yaushe aka yi ne annal imama liman ya kharuju min manzilihi min manzilihi zai fito daga gidansa kadara ma ya bulugu musallahu gwargwadon tazarar ko da yake kai masallaci wa kada halatta sallah ta isa yi ka hito ko da liman ko da yake zuwa sallah ta isa yi don in ya zo shi liman ba tsaya jira da zuwa ba ta sallah za yi ba to in liman kake baka da ko ka hito da yin sallah asuba ka wuto a'a sai ka bari gwargwadon da aka cewa ka kawo shi kenan lokacin sallah ya yi. kuma da lokacin sallah yana yi lokacin da ran ta hito kadara ruhin daga lokacin nan lokacin sallah ya halatta har zuwa kusa ga nisfin zawali mun fahimci wannan to game da kenan ashe sa'id musaimi kan ya gadu ilal musalla kaga in shi an liman to ya hito na saboda kila yana nesa ga masallaci kamun dai ya kai lokacin sallah yayi tun ko ba shi an liman ba mushkila ta da dukkan zo da yin kare asuba ka zo kai ta zama alhamdulillah ba matsala mun fahimci wannan to batun khutba fa ko ko yaushe zaka baro idi kana baro idi bayan an gama sallah sannan an yi khutba ga karatun qala yahya wasu ila malikun an rajulin salla ma'al imami hal lahu an yansarifa qabla an yasma'a al-khutbah فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام kun gane wannan kuma haka take aka tambayi imam malik an rajulin ga mutumin da salla ma'al imam ya samu sallar idi ta da liman shin tambaya alaga horta mal hallahu an yan sarifa ya samu ya tafiya shi kabla an yasma al khutbata kanda ko kamun ya saurari khutba ya tiya kai kawai ya balli liman gashi ana khutba ya tiya kai fa qala imam malik ce a'a la yansarifu bai kamata ya tafi ba hatta yansarifu imamu hatta al imamu sai lima ya kare kudu ba akwai mushila ga wannan babu ina gaggauta saboda dodan ga abubuwa yana jandut ba su da wata matsala don mun karance su tunan kasa kasa kitabu salatil khawfi salatul khawfi anan an yi idafa salatu zuwa ga khawfu ana idafa sallah zuwa ga wani abu saboda in ma wannan abin ka samar da ita ko ka bata wata siffa wanda da babu wannan siffa, mun an sa cewa tahiyatul masjid ko saboda shiga masallaci ka samar da ita sai in ka shiga masallacin aka tahiyatul masjid mun sa ana cewa salatu tawafi ko raka'atay tawafi wanda ba a yansu sai ka yi ko to kamar yadda mun kasan ana cewa mi salatu safari dama akwai azhar akwai la'asar akwai isha'i ko ba haka ba to amma in kan yi safaru sai ya sa a canza musu wata sifa min arba'i raka'atin ila raka'ataini sai aka yi idafa saboda zai canza mata wata sifa to haka na ai idafa salatu zuwa ga khawfi saboda zai canza mata wata sifa sifar da zai canza mata shi yasa aka ce salatu khawfi mun fahimci wannan khawfu anan yaki suna istilahi da kalimar khawfu suna nufin yaki ko kuma ce jihadi jihadi na musulunci kamar da jumhur malamai duk sun ka taskari ko kuma suka ce duk wani hargici wanda mi wanda ka kawo ma hankali da sauransu kamar da wasu shawakun ka tafi kai ne amma da salatul khawfi ana danganta shi ga jihadi mun fahimci wannan salatul khawfi ko ku al khawfu da mun ka ce yaki wanda zai canza sallah daga aita gaba ɗaya lokaci guda kuma gaba ɗaya liman ya tabbata sallah a fara tare a ƙare tare to zai canza mata wannan siffar ya sa a kasa sallah gida biyu ko ko a kasa sallah siffofi da dama ko to waɗannan siffofin su za mu karatu malamai sun ce siffofin salatul khawfi sun kai wajen sifa goma sha shidda salloli kala kala goma sha shidda suka zo waɗanda abinda a cikin wancan hadisin ba shi a wancan siffatan ba ita a wancan ba amma dai a hannunmu nan kurkusa muna da siffa biyar ko ko muna da hadisi guda biyar waɗanda sun zo mun da siffofi daban-daban Yana ji in ba a manta ba sun halarci karatun lokacin can da muka yi sa su hafi cikin bulughul maram duk an kawo su alhamdulillah babu babu lahi mu ambaci wasu daga cikin su yanzu bari mu fara da hadisin da imam mali ya kawo sauran kila mu cika su da wani bayani hadisi na farko mu ɗauki siffa biyar za mu yi ko mu ɗauki siffa biyar ko kuma mu ce shidda gwargwadon mafi yasara inda su ne suka fi tabbatuwa su ne su ibn qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'adi ya ambata su ne mafi yawan su ibn daqiq al-aid su ne mai umda ya ambata su ne waɗanda kuma akan mazahibul arba'a kuwa ɗauki wani ya wani wasu sun ka haɗe gaba ɗaya yanzu mu ɗauki siffa ta farko na farko a cikin alkur'ani kamar Allah madaukin sarki ya ambaci salatul khawfi sai da ya ambaci salatul qasr ko ba haka ba wai idza tarabtum fil ardi kusa kusa da kusa suke falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati ko in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina wannan ita ta tabbatar muna ana kasaru hasali ma ita ta kawo cewa kasaru ana yi ne an samu khawfi ko salatul khawfi salatul eh, eh, eh, inda khawfi an fita yaki wanda da kan haka ne wasu safai sun ka fahimci cewa in babu yaki ba a kasar kila fahimci wannan duk da dai wannan hadisai sun tabbatar da ana kasaru dun tafiya ba don yaki ne ba amma Allah cewa idza dartu fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati idan kuka yi tafiya babu lahi ku gajarta sallah ma'ana kuma shi taraka a biyu sai aka ce ni khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ko yawa duk da wannan sharaɗi na amma bai tsaya ɗan nan ba suna ta zo ta ƙara wasawa ba sai ɗaya ba ba sai akwai fitina ba ba sai akwai haufu ba har da zaman lafiya ana aika samu innal kafirina kan lakum aduwwan mubina aya ta ce kafir ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka وليأخذوا أسلحتهم كو فإذا sajadu ko falyakunu min wara'ikum wal ta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waga aya kadim waccan ita ku ita ta kawo muna yadda aka salatul khawfi sai ka dauki wata wata wata wata basira ashe kasaru aka salatul khawfi ko ba haka ba da aya ta gabata a ambaci kasar immediate aya kuma sai an kan salatul da khawfi ko a shi zai ka fa mafhumu kasar ake yi duk da wannan shine raji ko a ce shine galibi na kasar saboda ni saboda mafi yawan yaki ana ne ko ba haka ba amma idan kaddara ta gitta sun ka faɗo muku garinku to kaga babu wannan kasar ko ba haka ba amma dai yanzu mafhum din da zamu dauka dauki mun hita fagen fama saboda haka kowace sallah raka'a biyu za a yi ko tunda salatul khawfi ta zo ba da qasr salatul qasr to a cikin qur'ani cewa yi faltaqum da'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum ko sai ce fa idza sajadu kaga bai wani bayani ba idan sun kai sallah dun sajadu suka yi raka'a sajadu sun ka gama sallah sajadu sun kai sujada sajadu sun kai rukuyi ko ba haka ba zai na dauka a lugance amma hadisi shine zai fassara ma miya mana sajadu shi zama kada jaddadawa ba iya tafsirin qur'ani babu hadisi bai taba yiwa abada bai taba yiwa ko kai kai kure kila fahimta saboda ka fa yana sajadu to bari mu ji mi as-sajadu sannan sai Allah ya ce fa kunu min wara'ikum sannan wal ta'ati ta'ifatu ukhra falyusallu ma'aka eh lam yusallu fal yusallu ma'aka su sallaci nawa su ma qur'ani bai faɗi ba ko ba haka ba mi za su ya za su yi ta wace siffa bai faɗi ba ko ba haka ba wal ya'khudhu aslihatahum aslihatahum to sai yanzu ga hadisi zai to kwatilla kwatta zai ba mu siffofi na farko حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح ابن خوات عن صالح ابن خوات amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawma zatir salatal khawfi bari mu tsana mu to gaba daya hadisin daga hanan hadisi na ingantacce da ligaya daga imam malik rahimahullah ta'ala daga yazid ibn ruman almadani madani abu rawh maula ali zubairi thiqatun min al cikin khamisa musa imam malik yana cikin tabaqatul sabi'a wannan tabaqatul khamisa an fahimta ko an salihin ibnu khawatin ibnu salihin ibnu khawatin al-ansari shi salihu baba ne khawatu kaka ne salihu kakan baba ne khawatu kila fahimta eh to shi wanga na farko shi wanga uban salihin ibnu khawat din nan kakan na akwai salihun akwai salihun ibnu khawat min tabaqatil ashira ina gane salihu ibnu kawwat tabakatul ashira yake baba ne dan tabakatul shi salihu din wancan wanda tabakatul ashira baba ne tabakatul sabi'a yake ko to kaga ba shi ba tunda bai wanda tabakatul sabi'a ya roto ga tabakatul ashira saboda haka kenan wanga kaka ne na na wancan na farkon nan ko shi wannan yana cikin tabakatul rabi'a mu fahimta suna ne salihu ibnu kawwatin ibnu jubairin an-najari al-ansari al-madani min tabaqati ar-rabi'a kila fahimta daga salih ibn khawwatin shi ko daga wa amman sallama a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya karbo daga wanda ya salla tare da annabi ko ba hada ba ka san sahabina kuma ba bukata ga kasan wane ne don wasu sahabatu kulluhum udul in dai kai ahlus sunna ko ba haka ba as-sahabatu kulluhum udul sani ne ko rashin sani ne bai illa ga hadisi an fahimci wannan daga wanda da shi an kai sallah yawma zatin riqa ranar zatin riqa salatul khawfi salatul khawfi da shi an kai salatul khawfi din nan yawma zatin riqa zatin riqa sunan yaki na abin da yasa aka same zatin riqa an tahi lokacin na akwai an shiga yanayi na talauci shi yasa mutane ba su da mata kalma haka an ka kama zafgar daji ana tafiya cikin duwatsu da gezoji da kayoyi babu takalmi kawafun sun kai ta tsagewa har ya kasance idan mutum ya yi waso ya taka duce ko wani abu ta ƙara bazgewa saboda dinna zuba sai ya zanna ya sa masalla ko allura da zare ya dunki dunkewa da zai aka ce ya ka suka samu ta zatin riƙa yakin da an kai dunkin kawafu ka gane har ka gaba sannu san ta faro ba ehe kai ka samu musulunci a haha ko ba haka ba sanan ka zo kana rena wayo ko a haha ka samu musulunci sun wahala wa sun ka yaka banu sa'alaba da banu maharibi wasu kabiluna a ina suke suna kusan kabilar kafafan to kabilar kafafan suna da rassa guda biyu banu muharibin da banu sa'alaba su suka kama shirwa manzo sallallahu alaihi wasallam su ne kwanton kwanton bauna ba su da karfi amma ni suka yi son suka yi su dan hada wasu mazaje sadda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi hituwa za shi na yaki a dan shiga cikin taro a yi a ci duhu ku za a ci duhu na a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba daga wannan sai mun sallallahu alaihi wasallam ya tafi da cikin yakin da yake sai ya ce to za a biya an dawo daga to kawai zo ga wannan wace shekara ce an kai to wannan shi ya rage mata wa suka ce sanatu khamsin ba'da al-hijra wa suka ce sanatu arba'in ba'da al-hijra amma imam bukhari ya ta afa wannan duk ya kore wannan yace ya ta faru ne sanata sab'in ba'da al-hijra sab'in kun ji akwai ban sabani ko mai wadi yace saboda ni abinda ya kawo dalili yace saboda zatun riqa wanda tarihi ya nuna an yi ta ne ba da khaibar kuma ittifakan ittifakan yakin khaibar an yi shi ne sahiyar shekara ta bakwai bayan hijira a muharram ko safar na bayan hijira to an samu kuma waɗanda sun ka halarci khaibara sun zo wannan yakin kila an fahimta sun halarci khaibara sun zo wannan yakin to kaga kuma inda ko an yi shi ne shekara ta hudu ko ta biyar irin su abu hurairar da wasu su ba zo wannan yakin ba don shi abu hurairah shekara ta musulunci ba sai ba ko mun gane shi yasa bukhari yanna ce kan cewa ya faru shekara ta bakwai ba da hijira wannan kuma a gaskiya gwargwadon wade istinbata da yawa to kila Allah zai fi karfi duk da dai in kun kadiba ko cikin tanur hawariki shi baji akan wada shi a tsangiyar to ya ce ƙarar baji kanat sanata hamsin lil hijira haka ya ce amma imam bukhari ya rauna na wannan kaulin na kwatantawa wannan ɗaya kenan duk da yakin bai afku ba kuma an tahi wahalce amma ina ko da an ka zo sun ranta cikin nan ne saboda haka an zo an yi shawagi an bide su ko ƙasa ko sama haka dai ba su tsoro a adu wallahi wa aduwakum an ka dawo kuma tun sannan wannan abin ga yan barazanar ta kau to shi amma wannan yakin an wahala sosai sai a cikin ukan da aka wahala aka raba ɗan da biyu mutum uku ko mutum hudu to shi wanda an kai tahiyar tare da shi ka san ko bai ba ƙarya ko baka ji suna ne ba inda da shi aka yi wahala ko ba haka ba to shi ya ba da labari ya ce ga abin da ya faru an fahimta daga cikin barin ba da wata fa'ida daga cikin dalilan bukhari na cewa za ta riƙa shekara ta bakwai ta yace ai gazawatul ahzabi ai shekara ta biyar bayan hijira a wani kauli ko shekara ta hudu bayan hijira ko a wani kauli ko lokacin nan mun sallah sallam ba a saukan mai da salatul khawf ba bai sanya raba jama'a biyu tun da babu wahayi kuma an samu wahalar da ya kamata a raba jama'a biyu ai wannan sallah wasu su je suna gadin wannan handa da an kai amma duk abin ya faskara an ka to an kai wajen gadin kande idan ka su shigo azhar ta zo ta wuce la'asar ta zo ta wuce da ko an saukan mai zatul haufi da ya yi ba raba jama'a biyu a ce yi sallah ayi wanga sifat za mu kawo bai yi ba sai sun ka ce kai ma muna da hadisi wadihan baro baro an farlanta ko an saukar da salatul khawfi a shekarar hudaybiya dun mi dun kowa ya san Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bai musulunta ba da an kai Hudaybiya ko kila mun san da wannan bai musulunta da an kai Hudaybiya shi ya zo ya ja wannan wasu ayayi mazaje na su zo sun ka ce idan annabi ya kabbarta sallah su ruhan musu suka zo suna albaɗe su tada sallah sai sun ka shafa aka cewa sun ka shafa'a da ba shi kaciya suka manta su Khalid bin Walid lokacin bai musulunta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba a saukan mai salatul khawfi ba ga sallar azhar sai an kai sallah gaba dai ko da an ka sallama sallah Khalid ya ce ah, amma dai ko mun yi kuskure jibi su inda suka sallah raka'a hudu ko ko da nace kaza kaza kaza ban kuma mudaran musu da suka ce wanda da hankalinka akwai wata sallah nan ba daɗewa ba a ai mu da mun ka sani da sun yi wagga akwai wata ba a daɗewa suna wata mu shirya ɗaya bai dako eh wadda Ladina kafaru ko law tadkhuluna an aslihatakum wa amti'atakum fa yamilu fa yamiluna alaykum mailatan wahida suka ce mu jira kawai sai suka jira kamun al'asar sai an ka saukar da wahayi na cewa ni na ce Allah ɗaukin sarki ya hamarta wa manzo sallallahu alaihi wasallam labari wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakun fa'ifatun ko minhum ma'aka ko ba haka ba wa li aqudu aslihatahum ko falyakunu min wara'ikum ko yusallu ma'aka wa li aqudu wa aslihatahum dun an ka ba ku wannan wadda alladhina kafaru ko ba haka ba la takununa an aslihatikum wa amsatikum fa yamiluna alaykum maylatan wahida sai nan sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ku dakata ku ji bayani ya basu bayani aka raba yace to ga su Khalid can suna dakon mu ku koma can ku ku zo mu yi sallah ce ka ji ibara wanka ba ta shi ta ba wanka ibara ba ta Muhammadu ta ba don bai san ta ba ba san ba san wahayi na ba ko ba haka ba su hujja su da tunda kan cikin su ya tashi tunda ba san ta ba shi ma bai san ta ba ko ba haka ba to kaga kenan wannan duk shi Imam Bukhari ya tattaro yace saboda haka za da ka'idan gaba a cewa shekara ta nawa shekara ta ko ta da kure shekara lalle lalle ta faru ne bayan shekara Hudaybiya in ko bayan hudaybiya tunda hudaybiya an ka saukar da mi an ka saukar da sifat salatul khawfi to in ko hudaybiya na za su rika kuma an samu tabbacin ba a yi kamun haibara ba bayan haibara an kai ta saboda haka kisfat sabi'a ba'da al-hijra in ji Imam Bukhari mun gane wannan to ya sifa waga take anna ta'ifata za a raba jama'a gida biyu gida na farko zan ce mai kungiya ko in ce kungiya ko kungiya ta farko saffat ma'aku ta yi safu tare da manzon Allah sannan wasaffat da'ifatun wijahal aduwi guda kuma ta fuskanci makiya ta yi dakonsu don kasu sabako kasu faɗo ba shiri fasalla billati ma'ahu raka'at waɗannan da aka da shi ɗa'ifa ta farko ya yi musalla raka'a guda cikakka fatiha da sura da ruku'i da sujuda da aka kare sujuda ta biyu sun masabata ka'ibu ya tashi tsayayi ya yi tsaye wa atimu li anfusihim sai suka cika suka kwatta shi miki ya karanta fatiha da masu yassara shi ruku'i shi taso shi zuwa shi ga sallamin shi ke hmm? wa atamu akwai wa atamu madina wa atamu li anfusihim sai kowa cika sallah kenan ashe shi afa idza sajada sun ka gama sallah kenan ko da sun ga gama sun mansarafu sannan suka juya suka sallame suka ta inda wadancan fasaffu wijahal aduwi sun ko sun ka suka yi sahu banga banga da makiya waja'at ta'ifatul ukhra waccan kungiyar wadda suna tsaro dazu ita ko sai ta zo fa salla fihim rak'ata sai su koye ya mun sallar raka'a guda allati baqiyat wanda ta yi sauran min salati ga shi sallar annabi tun da raka'a a ta sai ya su ita to da yake sai ya yi sun masa ba ta ya zauna yana nan zaune to na asiffat habib a rike wa bambancin wa atammu an anfusin da ya zauna ba sallame ya bai ci gaba ta ya da salati da ni, da mi shi koran da ya zauna su kuta sun ka miki sun ka ci ta su sallah raka'a ta biyu ko da sun ka ko suka zo suka zanna suka yi tahiya suka yi abin da aka yi sun masallama bihi sai sallami sun ka sallami tare sai aka gama tare sibba muka son ka rike tare an ka gama ko wannan siffa ta daya ita ce mazhabin shafi'iyya mazhabin shafi'iyya ita shafi'iyya ya dauka na cewa sai liman ya jira da'ifa ta biyu sun kammala a sallamin tare an fahimci wannan to wace imam malik ya dauka wa haddathani an malik mun samu sifa ta farko an ya hayab ibn sa'id al-ansari an al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq ko عن صالح ابن خوات ابن جبير ابن النعمان الأنصاري المدني ثقة من الطبقة الرابعة أن سهل ابن أبي حسمة yace sahalu ibnu abi hasma haddasa ya bashi labari anna salatal khawfi wada aka salatul khawfi bai ce annabi ya ce a kula bai ce an yi sallah tare da annabi ba ya yi sallah tare da annabi wane ne sahalu ibnu abi hasma sahal ibn abi ahma shine ibn sa'ida ibn amirin al-ansari المدني صحابي صغير ولد بثلاث سنوات بعد الهجرة سيد أنك هجرة da shekara nawa da shekara uku an ka kila an fahimta shi yasa a kula hadisin bai ce ya yi sallah da ya dai ba shi ya ce saurara ka ji wani aka da khawfi sahabiyun sajirun bai halarci sallar tare annabi ba a mutum da sahabi sajirun kasa an karanta sai yanzu yana ba da labarin abin da uwaye ne ko kakanni ne ko mallamai da sun ka faɗa a fahimta imam abdulghani al-maqdisi mai umda umdatul hakami wannan nan ya samu dan kuskure wanda malamai suka ce yayi wahani da ya kawo hadisin sama wancan da wanda da ya kawo wancan na sama hadathani yahya an malik an yazid ibn ruman an salim ibn khawatin an man sallama a rasulullahi sai ce wa huwa sahabi ibn abi hasan kun ga diba umda wancan hadisi wajen da aka ce an man sallama annabi sai ce sahabi sai wa hamahu al-muhaddith sun ga ayya Allah yayi wahayi ai lokacin nan sahalu duka duka dudu duni muna bayan shekara ta uku an ka hai ita kuwa kadiyar da aka magana a yi da shekara ta bakwai shekara nawa gare hudu ko biya ko ba a zuwa jihadi da shi bai sai zo jihadi ba wanda a kusan ana ana tata tata koyi ko ko ana jani bai sai zo jihadi ba sai shekara goma sha uku sha hudu an kana zuwa jihadi ko bale dan shekara uku ko mai hudu ko biyar sun ka ce an man sallama a rasulullahi ba sahalu na ba wani dai sahabi na wanda baligi na cikakken mutum na lokacin da anka ka yaki kila an fahimta to shi ko wannan sahal ali hasma bai ce ma nayi sallah da annabi ba sifar sallah ya kawo shi yasa ibnu abdul bar ko da wannan hadisi in mun kadiba kamar amma على fi أما وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي ana ba da siffar sallah da ra'ayi ta yi kalibin ra'ayi dukan fata da sahabi ya bai ko maganar da sahabi ya yi wanda ya zan la yi kalibin ra'ayi to marfu'ul hukuma an fahimci wannan to sai mu ida hadisin sai mu ji wani abu yace anna salatul khawfi wanda aka salatul khawfi an ya al imam ku saurara min sifat dai ku ji na bambancin da ta farko an ya al imam liman ya tsayu wa ma'ahu da'ifatun min ashabi tare da wasu jama'a daga cikin mutane ne sahabbai ne kenan eh, shi liman ko ko mu ce jama'a sai sahabbai ne lokacin ko eh. wa da'ifatun wasu kungiya kuma muwajihatunil muwajihatunil aduwa su yi banga banga da makiya wayar kawul imam sai shi shugaba ya zo ya raka'a raka'a kan raka'a wa Judu kuma yayi sajada ko ko fayar yarka wal imamu raka'atan wa yasjudu liman yayi ruku'i yayi sujuda yayi sujuda bil ladina ma'ahu da waɗannan da aka da shi wato ɗa'ifa ta farko ke nan. ma'ana yayi sallah kamalalla in yayi sallah kamalalla ko ku yayi raka'a kamalalla sun mai kumu sanne ya miƙe tsaye in ya miƙe tsaye fa idza sawaqa iman sabata in yayi daidai tsaye tsab sai ya tsaye haka wa atammu li anfusihim raka'atan baqi su ko su shika makan su wannan raka da ta yi saura thumma yusallimu da sanan sallame ko wa yansarifu da su ko su tayi su su tarbi wadancan wal imamu qa'imu liman nan tsayin da yake fa yakununa su wadanda sun kai sallar su kasance wijahal adui can wajen kare maki wajen banga banga da makiya thumma yuqbilu al-akharuna sannan wadancan su yi huskanto alladhina lam yusallu wanda bai sallah fa yukabbiruna su su yi kabbara wara al-imami bayan liman duk sifa guda da ko a biyo ne fa yarka bihim rak'ata shi raka'a farko tare shi raka'a guda ta rage tare da shi ko ko shi ruku tare da su wa yasjudu su sujada thumma yusallimu sannan ya sallame in ya sallame fa yaqumuna sannan su tashi fa yarka'una li anfusihim rak'ata al-baqiya thumma yusallimuna an gane farko masha Allah shi a farko to ita kuwa ga ita amma zaba maliki sai ta maliki dauka saboda ni saboda waccan ya kamar ya ga an riga liman sallamewa duka da'ifar ta farko ko eh, in da'ifar ta farko sun riga liman to da'ifa ta biyu kamata su zama sabukai kila an fahimta ba sai ya tsaya jira ba za mu yi talilin matsalar mun samu siffar ga wannan kenan to siffa ta biyu sai ta uku a saurara da kyau wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara kana idza su'ila an salatil khawfi abdullahi ibn umara an ka tambaya aka salatul khawfi kana cewa yake ya taqaddamu al-imam liman zai shiga gaba wa da'ifatu minan nasi tare da wasu jama'a na mutane fa yusalli bihim al-imamu rak'atan limai musu raka'a guda a saurara ya musu raka'a guda in musu raka guda fa su sallabe su cika a yi sallah ya miƙe ya miƙe su sallame kasu ƙara وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو lan يصلوا in an ka raba jama'a waɗanda da sun kai sallah ta da shi wata wadda ba ta yi sallah ba ɗa'ifa ƙungiyar ta je ta tsaya tsakani da tsakanin makiya to fa idza sallal ladina ma'ahu raka'atan idan waɗanda ƙungiya ta farko sun kai sallah raka'a guda da shi ista'akharu makanan ladina lam yusallu sai su zuke su koma bagirin waɗancan da ba su yi sallah ba su cika ba ista'akharu su zuke su sulale su koma wajen waɗancan waɗanda ba su yi sallar ba Shi na lami sallu su waɗanga wala yi yusallimuna ba su sallamewa wa yataqaddamu alladhina lami sallu su ko waɗancan da ba su sallah ba su taho fa yi yusalluna ma'ahu raka'atan su sallaka a guda tare da liman Sun yansarifu al-imam sannan shi ne mai ya sallame ya gama sallace shi wa kada salla raka'a sai kaji ba ya gama sallah raka'a biyu in ya gama sallah raka'a biyu fa yaqumu kullu wahidatin min al-ba'ifatayn da wadannan kungiya da wadannan kungiya wane ya tashi fa yusalluna su yi sallah li anfusihim raka'atan kowa ya cika raka'a kowa yawa kai ne raka'a da an yansa da fa'ima ba liman ya gama wahidatin min al من الطائفتين كرسل ركعتين ko daga cikin ya biyu ya zanni ya zan yayi sallah a biyu ba mu ko an gane wannan haka za a yi ya zo da raka raka'a ta farko su bi a yi sallah in ya mike shi ke nan su suna yasta su ba wa sallah biya ba wa cikawa sannan waɗancan su zo su ko su bi shi ya yi sallah a guda da su ya zanna ya tiya ya sallah ne sai su sahi su cika su koma su canje waɗancan waɗancan su zo waɗancan su zo su cika su sallame an yi mi kowa ya sallame baya ga liman ba wanda ya riga liman sallamewa ko akwai wannan mazhabin abu ne kila gane in kana kasun kiwul mazahibi to haka yake mazhabi na farko mun kace um, hadisin wani farko mun kace hadisin wa shafi hadisi na biyu hadisin wa malik wanga fa shi yasa in kato to wato in mutum bai da in ƴan mazhaba ba su karatun hadisi sai su yi ta harjihinci suna bugi-bugi suna kashi kawo su kowa da dalili ko ba haka ba abin da ya kamata kowa ya fahimci duk akwai kadiyya sai a yi ta rigima ba zan da kuma gani mun samu siffa biyu ke siffa uku ko siffa ta hudu cikin hadisin za mu cika ta ta mu tsallaka zuwa siffa ta biyar fa in kana khawfan huwa ashadda min zalika in rikicin ko tsoron ko yakin ya wuce a samu dama a yi wanga canji ba ina abin ya wuce nan hargitsin an ɗace babu sukuni a ƙasa a tafi a dawo babu wani sukuni sallau rijalan qiyama sallau su yi sallar su rijalan bisa kawafin su ba bisa abin hawa ba qiyaman tsaitsaye ala aqdamihim tafsir na na rijalan tsaitsaye akan kawafin su kowa ya sallar can inda yake auru kubana wanda bisa bisa abin hawa dawaki da dakkai da abin da hawa su yi sallah bisa abin hawan su mustaqabilul qiblati aw ghayra mustaqabiliha yanzu ba a kowa ta samu a yi ɗaya daga cikin siffofi shidda nan babu a harki yi wuce ya wuce kama hannun yawo a darura su kana bugu kana kuwa ko ba haka ba kai sai babu komi kace wani bayan ka kuma kace Allahu akbar da ko to alhamdulillah mun samu sifa ta biyar ta hudu ko sauran sifofin sai mu karasa su a cikin bulugul marami saboda mun karance su amma a gurguje sai mu karasa muku su waɗanda mun kai karatun bulugul marami duk mun riga mun san da su illa dai don karatun ya cika mu da sifofi guda biyu a za mu ambata shi saboda lokaci sifa ta gaba shine hadisin jabir da kuka ji hadisi na farko da kawace daga wanda ya salla da Adam Abu sallallahu sallan daga na sahalu sanada Abdullah ibn Umar shi kuwa ga na Jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhu qala shahidtu ma zan karanta shi a gurguje ba sai na na ga wasu in dan tarihi kawai sai mu ce shahidtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawf fa saffana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasamu saffaini saffun khalfa rasulillahi والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر من السجود والصف والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحو العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث sifa ta biyar kenan ko shi ko na jabir ya yake jabir ya rawaito wannan hadisi daga cikin sahabbai sannan kuma abu ayyashi zurafi shi ma rawaito wannan duk siffa guda ta ita kuma wannan siffat da manzo sallallahu alaihi wasallam yayin su ya kasa su kashi biyu kashin biyun kuma sahu biyu sahu biyu mai gab yau inda ana iya sallah da gab ba a mammace ba a dan rage yar tazara don hauku na za a yi za su hauku ta za a yi sahu biyu aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga duk gaban su gaba ɗaya wanda kun kasan dai ana normal sallah ya shiga gaba shi kabbara Allahu akbar duk gaba ɗaya kowa ya ce Allahu akbar shi fatiha shi ruku'i an gane ba shi fatiha shi sura in yi ruku'i kowa ya ruku'i in an kai ruku in ya tafilar ce sami Allahu liman hamidahu kowa ya taso in ya tayi sujuda Allahu akbar sujuda sahu immediate sahu da kadimai sahu juza ai na farko sai ya tafi na biyu ya tsaya shi ko dama ya rike makamin wuta ko ba haka ba shi ya tsaya waɗancan sai su yi sujada Allah kubar a taso a koma a taso a miƙe in an miƙe su ko tsaya da bakin bindiga na bayan su shi ko ya yi sahu ya yi sujuda Allahu akbar ya taso Allahu akbar ya taso ya koma ai raka guda kike mun gane wannan ko sannan a kama a koma Fatiha ayi sura in ayi to in an ta ayi raka guda ko sai ayi canjin wuri canji za a yi ba a mace sahu sai sahun baya ya koma sahun gaba sahun gaba ya koma sahun baya ko saboda gulili kai ko ba haka ba sai a yi canji da yau sahun baya koma gaba na ba su kuma sallah sallan raka a guda da su ma'ana ya yi fatiha ya yi isura shi ruku'i a kai tare shi taso daga ruku'i in yayi sujuda shi sahun gaban sai ya bi shi yi tare saboda ɗazu shi an ka bari da baya yanzu a bi shi a yi tare a gama suna guda bidin a taso a zauna in an ka zauna suna dibin makiya sannan na tsaye su kuwa su yi sujada su taso su zauna a yi tahiya ya sallame su sallame sifa ta nau kenan sifa ta biya ko hadisin jabir ibn abdullahi haka ya rawaito sana abi ayyashin haka ya rawaito hadisin jabir muslim ya kidda shi hadisin abu ayyashin zuraki abu dawuda da abu dawuda ya kidda shi hadisi na gaba shi ko ciko annabi sallallahu alaihi wasallam da ta yi gaji gaji wuta ta yi wuta amma ana aikata jama'a yanzu amma babu sukunin ai wancan canji sai ya yaya sai kafa in ji wa jabir wani hadisi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla bi da'ifatin min ashabihi raka'ataini thumma sallama ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم يزو أن كان سنكزو يأمه صلى gaba ɗaya gama an kai sallah ciki an ka sallame an ka tafi wacce aifa ta zo kuma ya sake kammata sallah shi da nafila ta gare ko kuma ya sake mun sallah kakka su ba sun kafi ba tare da an raba sallah ba sifa nau kenan waɗanda su asifofin da sun ka na salatul khawfi cikin mazahibu nawa ne basuwa uku ko shafi'iyya malikiya hanafiya ko sai almajirin imam ahmad ya tambayin muna imam ahmad bin hanbal wace cikin su kai kuma ka dauka akar maka Allah <laughs> ya ce ni ina ganin duk mutum ya aiki da su fa huwa hasan imamu ahli sunnati wal jama'a gaba ɗaya aiki da su saboda ni saboda yanayi ka kawo ai ko wace ba zaɗin kana ba idan yanayi ya kawo ai siffa irin wance ayi idan yanayi a'a irin wance ba ta yiwa irin wance kamata mu yi tunda alharba khud'a yaki dan yaudara yau yawa yan san kuna da siffa guda har yanzu an gano lagu in da siffa guda gare ku to tana ana imu ko ba haka ba to sai ku rinka rikidewa kamar hawainiya kenan saboda haka imam imam Muhammad bin Hanbal ya tafi kan cewa kana yaki gaba ɗaya sai a ce ne tanawwur amma akwai ba da kuma ta sake mai mutuwa gare din an to da a ce a baka zaɓin wacce za ka fara yace ta sahalu ibnu abi hasma ta sahalu abi hasma wace kenan yayi ya muwafaka dawa da malik yace ta zai dauka da fahimta san za ku samu magana tana nan cikin bassam ya kawo ta a cikin sharhin umda da ba da sharhin umda ya kawo wannan kauli da wanda an karanto ga imam malik ga imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala mun samu sifofin gaba daya sun cika to ko wace kai kenan ba matsala kuma ko wace tana nafsi kawai dai ku dibi maslaha wace ta fi dacewa kuma kaga wannan dama sai an cire ne ko ba haka ba eh sai mutum haya hadisi mu tashi haka nan qala malikun qala nafi'un la ara abdullah ibn umar wancan ba tambayi imam eh, ibn umar aka yi ba ya ba da amsa nafi yace kakkaji wa ibn umar kamar yana ba da amsa kace karatu ne na cikin aljibin ya dogo shi ya ce a'a nafi yace la ara abdullah ibn umar haddathahu illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba na ganin wani abu face abdullahi bin Umar yana faɗa mana abin da ya ci ga annabi ba fa ai aiki ne na ba haka Imam Malik ya kawo shi amma alhamdulillah ya yi daga cikin wasu hadisai da dama an nafi'i an abdullahi bin Umar an Rasulullah yake na hadisi haka saboda haka wannan la'ara haka dauke da shakku hadisi na marfu'an ila rasuli sallallahu alaihi wasallam na raba jama'a gida biyu ko ba haka ba حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال ما صلى رسول الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى قامت الشمس daga cikin hujjojin bukhari da yace lokacin ba a saukar da salatul khawf ba da manzo sallallahu ya raba jama'a an yi sallah da ba ba a barin a tauri wuri guda har sallar ta wuce ko ba haka ba sayyidul musayyib ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai sallar azhar al rana khandak sai da rana ta fadi ko da an ka ce ibn sayyid kakka azu a cika ce azu musa bi tabi'iyun wannan hadisi mun munqati sai mu ce a'a hadisi aisha shahararre na bukhari ya roto shi muslim ya rawaito shi sunan sun rawaito shi daga abu sa'id daga abdullah ibn abbas ya fidda shi abu sa'id al-khudri ya fidda shi jabir ibn abdullah ya fidda shi umar bin khattab shi ma ya rawaito shi dukkan sun ambata shi ya mun sallah sallan bai samu yin salatu zuhur da salatul asr ba sai da ranta kwani hadisin ma umar ya taho yana zage zage Umar bin Khattab ya ce shagu yan banza Allah ya tsine musu kahiran ga sun hana ni sallar la'asar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce hani ma bai bace har da ya rasulullahi sai dai sanyi sanyi ko ba haka ba ya ji hadda da annabi bai ba eh to saboda haka kenan ni ma ne ga wannan tin yaki yayi yaki an ka samu ga matsala ta hana ta sha mukanci daga sallar to babu laihi ana iya ta kowa da ba'adal guruji ko ratawa da ana maimaita sallah wannan cikin istisna cikin hadisi na uku da mun ka samu na ana sallah ko bayan ta wuce da hadisin nisyanu da hadisin naumu da hadisin galaba a rinjaye ka fi galabatul aduni shi la fahimta in banda waɗannan babu hadisi wanda ka ce in kan fa sallah sai ka rama a fahimci wannan kadiyar salamu alaikum to abin da na riga na faɗa na cikin hadisan hasalatul salatul khawfi wani malik ya zaba ko kana malikun wa hadithul kasimi ibn muhammadin an salihin ibn khawatin habbu ma sami'tu ilayya fi salatil khawf sai ku zo ku diba wani ko ba haka ba shi kenan kuma akwai matsala ko ba haka ba in yanzu an kawo cikin littafin malikiya malikiya ta ko hadisi ko salafiya ta to kenan, saboda haka shi yasa ya kamata mu yi karatu mu tsinsa mu fahimci cewa menene daidai da hadisi menene ba daidai ba ko ba haka ba kan mai kwande ne matsalar duk gaba ɗaya Allah ta mu gane to masha Allah gaskiya lokaci yayi shi yasa zamu tsaya nan akwai dan bayani na so in kara game da satin da ya wuce wani ya kawo min wata zungure da ta kada ce a zuwa ina jin kuntuna kuma na niyya in bada amsa ya rage lokaci amma saboda kadiya ita waka tana da bukata a gama ta lokaci guda ta sa su kaufi mun kai wasu kofi muka ji wasu kofi sai sati kaga an dace karatun da Allah kila wanda zai ɗauki bai samun cikin abin ko ba haka ba shi yasa na tifi ta cewa bari in gama karatun mai takarda insha Allah jibi zan bashi amsa wani sati insha Allah in Allah ya kai mu insha Allah lokaci kan a ah, shara ta ba su a bari saboda wani sati saboda lokaci ya tafi kuma akwai masu uzura musamman akwai da sun kaɗan ta dan cewa ya kamata dan sassauta saboda lokacin aiki wasu na karantarwa karantar da mata kaza kaza Allah ya maka bar misali insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik